رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا الجمعة وتم رمضان ينادقانا إشرين دقايا ألف تريه da arba'in da alif ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya kuma yau muna ashirin da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da 22 miladiya wannan shine darasin na goma sha takwas a wannan masallaci na cda da yake area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja wanda muka fara daga aya ta 119 a cikin suratul tauba yau kuma insha Allah mun tike zuwa ta 126 yau za mu tashi 120 mun gama 27 yau za mu tashi 128 da 129 aya ta ƙarshe kenan to kasancewar a alarma saifullahi yau ya yi tafiya saboda gobe zai tashi zuwa umra ya sa yau ba da shi za mu yi karatu ba muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya zuwa goben Allah ya kai mu kafin a ayyana mana al'amman da za mu karatu da shi yau za mu karatu mu kaɗai insha Allah za mu tashi aya ta 128 yau ni zan biya da kaina ce amma ba kai na rera ba ko so bismillah fadlan ma'ana <clears throat> الله لقد جاءكم رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حديث عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله بارك الله فيكم a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya laqad ja'akum rasuli haƙiƙa manzo ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min anfusikum wanda aka aiko shi daga cikin danginku daga cikin sifofinsa azizun alaihi ma'anittum duka abin da yake wahalar da ku yana damunsa baya son abin da yake wahalar da baya son abin da yake shigar da ku cikin damuwa harisun alaikum kullum yana kwaɗayin ku shiryu yana kwaɗayin ku yi rayuwa mai kyau da za ku samu aljanna bil mu'minina ra'ufur rahim kuma mai tausayi ne da rangwame ga muminai fa in tawallau idan suka juya baya ga buran yin imani da shi da karɓar saƙon da Allah ya aiko shi da shi faƙul ka gaya musu ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hasbi Allah Allah ya ishe ni wajen shiryar da ku ko kuma Allah ya ishe ni game da al'amarin la ilaha illahu ba wanda ya cancanta abauta wa sai shi kadai Allah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi babba mai girma to wannan ayar ko ce ayoyin nan guda biyu su ne ƙarshen abin da ya zo a cikin wannan sura kuma an yi mana kyakkyawar cikawa dama kowane nafi na alkur'ani za ka samu akwai kyakkyawar buɗewa akwai kyakkyawar cikawa to masana balaga ta zance kamar su ibn ashur allah ya ɗansa da rama suka ce da yake ita suratul tauba ta fara ne da zare takobi akan mashirkai ba sassautawa da kuma kautasa harshe kan munafukai da cikin mutanen madina da kuma waɗanda suke ƙauyukan guje kusa da madina sannan kuma da wato ainihin fada da jan kunne ga waɗanda suka yi jinkiri ba su tafi yaƙi ba cikin muminai to a ƙarshe sai ya zanto wani zai ga kamar manzo Allah wasallam ya tsananta musu da yawa to sai ya dace a ƙarshe a yi bayanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hatta tsanantawar da manzon Allah ya yi a nan to yayi ne saboda yana kwaɗayin shiryarsu ba wai yayi ne haka kawai don ya takura musu ba kamar yanzu mu a yanzu da za ka ga hukumomi da ƙungiyoyi da ma'aikatu watakila sukan iya sa doka don a takura wa yanki ko don a hana wasu walwala ko don a hana wasu jin daɗi ko don a hukunta wasu amma shi addinin musulunci in ya saka doka za ka ga ƙarshe har shi wanda aka sa wa dokar ma daga ƙarshe in ya bi dokar amfanar da shi za ta ba wai Allah za ta amfanar ba to sai Allah ya ce laqad ja'akum rasulun ja'akum kusuwa to a nan malamai masana tasiri sun ƙaru juna ilimi game da bamirin ja'akun zuwa zuwa yake koma wasu kace laqad ja'akun yana koma zuwa ga su munafukan ne yana koma zuwa ga munafukan da kuma kafiran mushrikai shi yasa daga ƙarshe aka ce da manzo Allah fa fa'inta saboda su ne za su iya juyawa su yin imani wasu kuma suka ce a a kuma ayyuhal mu'minuna ya ku mummunai wasu kuma suka ce a ya shafi kowa da kowa wanda wannan kuma ya fi zama daidai a ce a a kuma ya ku wa'anda kuke sauraron alqur'anin nan sawa'un kun kasance mu'minai ne tsantsa ko kun kasance mu'minai ne masu kuskure amma ko kuma asali ma ba ku yi imani ba ko kafirai ne ku kuma rasulun haƙiƙa manzo ya zo muku to da aka tashi kuma sai aka ce rasulun aka kawo shi a matsayin na kira abinda ake nufi da na kira shi ne, sai an yi bayanin wa ake nufi domin sunaye a wajen larabawa kala biyu ne akwai sunan da da an faɗe shi za a gane da wa ake ko kuma yanayin yadda aka faɗa ɗin zai fayyace maka da wa ake akwai kuma sunan da sai an yi bayani an kawo dalili sannan za a gane da wa ake wancan na farkon shi ake kira ma'arifa na biyu kuma shi ake kira na kira shi ma'arifa kamar misali in zo in ce zaidu ya zo kaga duk wanda ba zaidu ba ba zai zo ba kenan ko to duk sunan yanka ma'arifa ne wa ma muhammadun illa rasulun sallallahu alaihi wasallam kaga an gane annabi muhammad ake nufi sallallahu alaihi wasallam in nace ah, inna hindan imra'atun salihah hindu mace ce ta gari kowa ya gane ba da da'adu nake ba ba da fatimatu nake ba ba da wance da wance nake ba an gane da hindu nake misali to wannan shi ake kira alam da an faɗa za a gane ko kuma a kawo sunan amma a gaba sai a kawo masa wata jimla ko yankin jimla wacce za ta yi bayaninta misali a kawo wani wani abin da bature yake cewa ko adverbial ko adjectival clause ko clause ko phrase ko kuma adverbial phrase ko clause misali a ce yaran da ya zo ɗazu to kaga duk yaran da ya zo ɗazu ba da shi ake ba kaga wanda ya zo ɗazun nan an yi masa sila wannan ah, sila ɗin ita ce ta arrafa mana kowane yaron mu kaga wannan ya zama ma'arifa ko kaga wannan wanda ya zo ɗazu dole sai ka kawo relative pronoun wanda zai haɗe jumlar gaba don ya zo ya fassara maka yaran nan a hausance ko kuma idan sifa ce ko misali ka nuna shi kamar ka ce wannan yaran, to an san ba da waɗancan kake ba ko ba haka wani kaga shi ma wannan ma'arifa ne ko kuma ka sa masa lamirin suna a gabansa kamar misali ka ce rigarsa to an san ba tawa ba ba na ba ba na ba ga dai abubuwan da suke arrafa suna suna da yawa ko kuma ka sa masa alif da lam ka ɗauko sunan sukutun da guda sai ka ƙara masa alijiran waladun yaro ko to da ka ce alwaladu to ka ce yaran la'alla ko kun yi maganar ta ɗazu ko kuma da yake shi ne kaɗai yaro wanda za a yi tunani ko kuma yana wuri? to amma in ka in ya zanto suna ba shi da ɗaya daga cikin wa'ancan abubuwan da suke arrafa shi laisa zamiran wala laisa fihi isma mawsul laisa mu'arrafan bisila wa laisa mu'arrafan bil ishara وليس مؤرفا بالالف ولا to sunan ana ce masa na kira kamar rasulun fassararsa da hausa wani manzo waladun wani yaro abun wani uba akun wani dan uwa dole sai ka saka wani shine da hausa muke ce masa bahagon wakilin suna wanda ba ma za a gane ba sai in yi bayani wani manzo to wanne tunda muke da muna da manzanni da yawa akwai adamu akwai nuhu akwai wani akwai wani har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita na kira shine ake cewa indefinite article sunan da ba lalle ne a gane shi ba sai an yi bayanin sa balarabe yana da manufofi na kawo shi daga cikin manufofin shi in ba a san shi ba sai a kawo shi a matsayin indefinite na kira misali da ba a san kowane manzo wani ya ce laqad ja'akum rasulun wani manzo ya zo muku kamar yanzu misali mutum ne yana zaune a nan sai ga wani ya zo ya ce salamu alaikum da Allah ina malam ne sai ka ce baya ne sai da Allah a gaya masa na zo to ai ba san ka ba an ya ce wani bako ya zo me isa wannan dan aikin yace wani bako saboda bai san shi ba wannan in ka koma na kirat a cikin alqur'ani zaka ga akwai kamar misali a cikin suratul safat da Allah ya ce qala qa'ilun minhum sai wani mai magana a cikin su yace kaga zai iya zama kowa inni ka a aljanna kenan inni kana li qarinun ina da wani aboki na a duniya ina yake ne ban ganshi aljanna ba har ba a ce alqa'ilu ya ce ƙa'ilun wani mutum wani mai magana ya tashi ya magana to akan kawo na kira saboda ba a san kowa ya ba wani lokacin kuma akan kawo na kira saboda girmama al'amarin mutumin ta kai ma sai a kawo shi a yanayin rashin sani amma kuma an san shi abin da ya faru a nan ke domin zuciya ta fi san abin ta fi san a cikin labari ta ji wani wanda bata sani ba don ai mata ƙarin bayani a kai ko ba haka bane ba yanzu aka ce laqad ja'akum rasulun idan da zance ne ba qur'ani ba zance ne a waje in aka ce ka tira rasulun din wata kalma zaka kawo ta wakilci rasulun muhammadu sallallahu alaihi to da za wani zai zo a maganar yau da gobe ce a ja'akum muhammadu sallallahu alaihi wasallam min anfusikum kaga in a wajen ƙur'ani ne magana ta cika ko bata cika ba jimla ta bada fa'ida ko bata bayar ba amma saƙon ya kai girman saƙon a ce a ja'akum rasulun bai kai ba kai ka ce to ai tunda maganar risala ce muce laqad ja'akum rasulullahi muhammadin sallallahu alaihi wasallama min anfusikum to kaga anan ka ƙara kalmar lafzul jalala ka ƙara nasarin ita kuma magana kullun ana kirga kalma nawa kai amfani da ita wanda ya isar da sako da kalma goma ya fi ƙwarewa fiye da wanda ya isar da sako da kalma goma sha ɗaya wanda ya isar da kalma goma sha ɗaya ya fi isarwa da kalma goma sha biyu sai dai in wata larura ce ta sa dole sai an ƙara kalmomin sannan larurar za ta bayyana sannan bugu da ƙari wanda ka ce laƙar ja a kuma rasulullahi muhammadu sallallahu alaihi ba zai jira wani abu ba amma da ka ce mai laƙar ja a kuma rasulun wani manzo sai zuciyarsa ta raya masa wanne ne kuma sannan sai ce au annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga ka ƙara jan attention ɗinsa kuma dama shi communication kullum shi ittisal sadarwa ko magana ba abin da ake so irin jan hankali shi yasa yanzu ko a tsari na na al'ilamun jamahiri abin da ake cewa mass communication shine wato isar da sako zuwa ga al'umma masu tarin yawa kamar ka ɗauki labarai za ka ga ai siyagar labari na rediyo da jarida da talabijin ya sha bamban da maganar yau da kullum ko ba ka bane baya ga lura da ka'ida to sannan koyaushe ana ƙoƙarin a shigo da wani abu wanda sai ya sa ka kana tambaya a zuci kana ba wa kanka amsa marubucin da ya fi iya haka shi aka fi sauraro shi yasa misali yanzu za ka ga yanzu za a baka labari sai a ce kamar yanzu za a ba da labarin da na bayar na cewa alaran masu kullaye zai tafi umara shi yasa bai zo ba to kai sai a matsayinka na ɗan jarida sai ka ɗau labarin za ka je ka ƙera labarin da shi sai kaga za ka ce labari ya isar mana cewa a alaramman da yake jan baki a masallaci kaza bai samu zuwa ba saboda uzuri kaza da yake bayaninsa a cikin tafsirin malamin da yake gabatar sai ka fara cewa da yake bayaninsa a ran mutum zai ta tunanin waye da yake bayanin nasa sannan ka ce malamin mai tafsiri ya ce ka amma ka zo kawai ka ce malamin mai tafsiri da yake bayaninsa to ya ka riga ka yi bayani sannan ka kala amma an ka fara cewa da yake bayaninsa a cikin bayanin sa da yake yi lokacin da yake gabatar da tafsiri malami mai tafsirin ya ce kaza da kaza abin da yasa ya fara kaddamar da wannan domin ya jawo hankalinka ka fara tambaya a zuciyarka cewa waye kuma sai ka gane ka ce oh shine kenan ko da ku kasan shine din an gane hikimar da ta sa aka kawo shi na kira an gane balagar ko to kaga kenan in ka gane sai ka ga in ka zo karanta hawani murmushi za ka yi so da yanzu ka fahimci ya aka aka kera zancen a haka a kun rasul wani manzo ya zo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai zama na kira ce amma sababin asbab ɗin fi tankir shine domin girmama al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma saboda dalili na biyu shine za a zo a faɗi sifofinsa wanda kuma zai ci ba hamayya duk duniya ba wanda ya cika wannan sifofin irin yadda shi ya cika su shi yasa sai aka fara kawo maka shi na kira domin a kira ka zuwa ga tadabburin wa'ancan sifofin in ka yi tadabburin su sai ka ego ka ɗora a kan rasulun an gane sai fa'ida ta gaba laƙad ja'akum rasulun allamu huna lamun dinna. rantsuwa ce ai wallahi lamun qasam ce wallahi Ka tabbas ja'akum rasulun to shi zance kowane irin zance da ka sani ajujuwa biyu ne da su a larabci ko dai zanto hikaya ce wata magana ce da take dauke da saƙo ko kuma ya zanto umarni ne ko hani to ita magana da take da dauke da saƙo shine kamar narration ko statement labari idan za ka faɗi labarin to ana so a lura da suwa kake gayawa su kuma mutane kala uku ne akwai wanda da ka faɗa zai yarda da kai akwai wanda kuma duk abin da za ka yi ba zai yarda da kai ba akwai kuma wanda in ka faɗa ka ba shi dalili gamsashe zai yarda da kai mutum nawa kenan uku to na farko wanda da ka faɗa zai yarda da shi kai ba a buƙatar kai mai rantsuwa ba a buƙatar ka kawo wasu abubuwa masu ƙarfafa zance kawai gaya mata magana kawo misali ka samu ɗanka ka ce ni fa an haife ni tun 1960 ko 70 kaza ko 80 kaza ba ka buƙatar ka ce bai wallahi sallahi an haife ni tun 1960 kaza ko tabbas ina shaida muka cewa an haife ni tun 1960 ba ta lokacin da kake ɗanka ne in ka gaya mai zai yadda. shugaba wanda mabiyansa suke ƙaunarsa in ya tashi zai ba su labari ya ce wannan shugabanci naku da nake yi ina shan wahala kwarai da gaske ba ma sai ce kwarai da gaske ba ina shan wahala za su yadda saboda ai su halin su hali ne na wanda da an faɗa zai yadda. wanda kuma duk yadda za ka yi ba zai yadda da kai ba kuma dole sai ka faɗa ɗin to wannan shi kana buƙatar ka yi rantsuwa ka kawo wasu abubuwa masu karfafa magana war misali <coughs> da ɗan takarar da zai fito takara ɗan wata jam'iyya sai ya zo garin da wata jam'iyya kishiyar jam'iyyarsa sai ta mamaye garin amma duk da haka yana ƙoƙarin ya farauci ƙuri'arsu sai ike so i ba su labarin abin da zai in ya hau ko abin da yake yi matun a yanzu kaga wannan ba zai zai ce musu jama'a in na hau zan muku kaza ba ai ba hukuma a ciki sai ce na rantse da Allah kamar yadda kuka gani inna tabbas wallahi tallahi in na na yi muku kaza to wannan shine zai sa la'alla wannan rantsuwar ta dan ja hankalin wayansu su yadda ko haka ne to amma shi kuma na uku na tsakiya shine wanda shi ne yana buƙatar dalili ka yadda to shi wannan ka iya rantse masa ko rantsuwa ɗaya ce misali ka ce aiko aiko tabbas zan yi abu kaza ko aiko wallahi zan yi kaza ai wallahi zan yi kaza to sai suke cewa ba hikima wanda ba sai an rantse masa ba ka rantse masa kuma ba hikima wanda sai an rantse masa ka ƙi rantse masa an gani to amma wani lokacin ƙwarewar zance da kuma wata manufa a zuciyarka ta kanta wanda ba sai an rantse masa ba ka rantse masa ko wanda sai an rantse masa ka ƙi rantse masa bari ba ku misali a ƙur'ani manzo Allah sallallahu an ce ya fuskanci kafirai ya gaya musu la a'budu ma ta'budu wannan ba zan ta sai kai rantuwa amma fa kafirai yake gaya wa ayyuhal kafiruna ya ku kafirai la a'budu ma ta'budu bai ce tallahi ba bai ce wallahi ba kuma bai amfani da lan ba so ya ce la a'budu ma ta'budu kuma sakon ya isa musu saboda ai sun rayu da shi sun gaba zai kuma sun san waye shi abinda isa ba a yi musu rantsuwa ba anan saboda sun san manzon Allah sama baya ƙarya kuma wannan maganar da ya faɗa ba su taɓa ganin ya yi bautarwa kuma ba zai ba haka zalika aka ce kul ka gaya musu Allahu ahad kaga ba sai an rantse ba dalili ko saboda dalilan tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ne sun gama tabbata an kalubalance su su kawo irin Allah an ƙalubalance su su kawo wani wanda ya fi Allah an ce musu ina ya Allah sun ce babu ya Allah da so sai aka faɗa kai tsaye Allahu ahad an gane to amma a nan ita ƙad distan da ka ji ta to harafi ne na ƙarfafa magana distan da ka ji lamun ƙasam harafi ne na ƙarfafa magana sai aka ce laƙad aka yi shimfiɗa akwai shakka cewa annabi ya zo ya zo wa mutanen maka da madi ya zo wa al'umma ai ba shakka ko to amma menene ya janyo sai da aka ce laƙad to a nan masana lura da kuma masana tasiri sun shiga kogi na bincike suka gano mai isa ita wannan jumlar aka kawo ta da wato ainihin karfafawa sai da aka yi rantsuwa sannan kuma aka zo aka kawo maganar rantsuwa to akwai dalilai da yawa daga cikin dalilan saboda na ɗaya dai ba lalle ya zama da muminai ake ba kawai don haka akwai wa'anda su in an faɗa musu abin suna buƙatar sai an rantse musu an musu wannan dalil kaga wannan ya fito fili kenan ko a bisa ra'ayin da muka faɗa na farko na cewa kum ɗin nan yana koma zuwa ga wa'anda ba musulmai ba ko musulmai tare da wa'anda ba su wa muka rinjayar da wannan ra'ayin na biyu na biyu kuma saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da wahayin da yace qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ya zo da tunawa munafikai asiri amma kuma duk da haka za a ce ra'ufur rahim kuma za a ce harisun alaikum za a ce azizun alaihi ma anikum to dan haka dan a tabbatar maka da wayannan sifofin gwanda a rantsa maka tun a farko an gane shi sai aka ce laqad ja'akum rasulun haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo muku min anfusikum daga cikin danginku to lafazin min an anfusikum innan qira'ar jumhur ita ce min an anfusikum kuma jumhur dinnan jumhur sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma da wannan qira'ar al-qurra'ul ashara suka karanta gaba daya ita ce ƙira'an nafi almadani da abu ja'afar makarantar madina ita ce ƙira'ar yaƙubul hadarami da ibn amir ashani makarancin yaman da kuma sham ita ce ƙira'ar ibn al'ala albasari kuma ita ce ƙira'ar kufiyu na gaba ɗayansu su uku ko in ce su hudu hadda khalaf amma an samu ƙira'ar wasu daga cikin sahabbai kama abdullahi ɗan abbas an ce kuma an samu daga fatimatu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna karanta min an anfasikum laqad ja'akum rasulun min an fasiku. to in an ce an anfasu sai ya zanto ismu tafdilun ne na sifar nafi nafisun kuma ma'akudun ne minan nafasa nafasa kuma shine tsadar abu kuma galibi abu in yafi tsada zaka ga yafi kyau sai ma ya zanto kawai in an yi itlaqin tsada an ce tsada kawai ana nufin kyau sai zama fassara shine a kun rasulun haƙiƙa wani manzo ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfasikum in an tattara ku gaba ɗaya yafi ku tsada to amma wannan kira'a ce ta tafsiri ba kira'a ce ta karatu ba domin shazza ce kamar yadda mawardi ya faɗa Allah ya tsansa da rahama da wasu daga cikin masana to shin a gacce annabi ya fi kowa tsada kwarai ya fi kowa tsada domin ba a taɓa halittar ɗan adam wanda komai nasa yake daidai ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar halitta duka in ka tattara waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama kakasa suka so biyu akwai munana akwai kyawawa to shi yana cikin kyawawan in ka ɗauko kyawawan kuma ka ce a fidda wanda ya fi kowa kyau za ga shi kuma ya fi kowa kyau sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a hadisin hindu bin abi hala wanda aka sifanta sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam <clears throat> la'alla inda za a ɗan haska maka kaɗan daga ciki za ka ga yadda hindu hindubun abi hala ya faɗi irin sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da salo wanda yake mai ban ƙayi yake cewa lokacin da jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambaye shi ya ce masa ina so ka sifanta min annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa a cikin isnadin hadisin akwai maqal amma kuma ma'anar hadisin duka annabi sallallahu alaihi wasallama haka ne ya ya cika wannan sifofin balma an samu wasu hadisan da suka zo da waɗansu sifofin da babu su a cikin wannan hadisan hindu bin abi hala da ya tashi sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da Hassan dan Sayyidina Ali ya tambaye shi sai yake yace wa ana ashtahi an yasifa li min ha shay'an ata'allaqu bi gashi ya ga annabi sallallahu alaihi amma da yake hindu dan khadija ne wanda ta haife shi a wani waje kafin ta zo gidan annabi kafin annabi sama ya aure ta ta haife shi da mijinta na baya shi ya fi hasan aisanin annabi sallallahu alaihi wasallama tun da hasan bai fi shekara shida yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a duniya to da ya tashi sai fara yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhaman mufakham annabi sallallahu alaihi wasallama babba ne ka san an ce babba a yaren sakwatawa ko wato wanda ya kera kowa ba wai girman jiki kawai girman sha'ani girman al'amari girman komai shi babba ne su manya ne su ne manya mufakhaman wanda dole a sahun manya za ta tashi to ko anan aka tsaya ai ya zama min anfasikum ko to amma sai su gaba da cewa wato wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhaman mufakhaman maza Allah sallallahu alaihi wasallama ina so in ga hadisin ne ba fassararsa ba don ku ji kaɗan daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama wanda za ta sa ka gane cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi sallama shine yafi kowa a wajen Allah subhanahu wataala kuma wannan ƙira'ar duk da cewa bata zama kira'a ingantacciya ba ta fuskar tawaturi tunda ta ta wa. ɗaya daga cikin Eh, wato ta saba wa ɗaya daga cikin sharuɗa ko wasu daga cikin sharuɗan da ake karɓar hadisi da su to amma duk da haka ma'anarta haka take yace kana so sa Ya mufakhaman yatala'la'u wajhuhu fuskarsa tana ƙyalli, talaalu alkamari qamari lailatal irin yadda wata yake hakke in daransa ya cika daren sha huɗu. atwalu min al-marbu shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka dauki mutum tsakatsakiya, wanda ba gajere bane amma ba dogo bane to manzo Allah ya dan fishi tsayi kaga za a iya ce baka tsakatsakiya, amma an tashi wata ran wani dogon ya maka gorin tsayi to shi manzo Allah ya huce wannan tsakatsakiyar, amma ko ba zan kalile bane kamar yadda wani hadisin yace laysa bi tawilil mumaghiti ba dogo ne zankale ne ba kuma a cikin al'umma wannan ya fi kowa wa afsaru min al-musharraf sannan kuma shi ba guntu bane afwan shi kuma ba ya dan yi kasar tsayinsa ya dan sakko daga tsayin zankale ne Za ka shi ba zankale ne bane amma ya fi madaigaci tsayi ai a zuciyarka ko baka ganshi ba za ka kaddara ya yake za ka ga ta fuskar dai tsayi ba a more masa wa sallallahu alaihi wasallam azimul hamati sannan kuma mazala sallallahu alaihi wasallam mai wadataccen mai wadatacciyar kwalluwar kai ne ka san wani gashi kyakkyawa amma sai kaga kan nasa masha Allah tabarakallah wani kamar kullum magani kamar an san masa inda ba wuce yake sato amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wato in ka kalli kwalluwar kansa zaka ce daidai take saboda Allah ya masa ita da yalwa a wadace rajilar sha'ari sannan mai yalolan gashi ne gashinsa ba irin namu ne wanda yake a jikin fatar yake ba shi yana karyowa ya tafko daga fatar to shi ma kuma a cikin mutane wannan ya fi kowa in farakat aqiqatuhu farraqa wa illa fala fala yujawizu sha'ruhu shahmata udunayhi idan gashin sa da yake zubowa wanda yake tahowa daga madigarsa inda matattarar gashin take in ya rabu wani ya kwanta a dama wani ya kwanta a hagu kamar yadda su za ka ga 'yan asiya suna yi da ganga in sun je aski sai an gyara musu tun daga sama an yi dama da wani wani kuma an yi hagu da shi to shi maza in gashin da kansa ya zo da wannan zubin sai ya bashi a haka in kuma bai zo da wannan zubin ba sai ya kyale shi yadda yake kuma duk yadda yana da kyau a haka sallallahu alaihi wa alihi sallama in farqat aqiqatuhu farqa wa illa fala yajuzu sha'ruhu sha'ruhu shahmata udunayhi amma duk inda aka kai gashin sa baya huce fatar kunnansa sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka bai yi yawan da za a hango daga nesa a ce irin gashin mutum bane da ka gano shi ko daga ina za ka ce gashin namiji ne wanda ya fi kowanne kyau a cikin mazaje sai ke cewa eh, a izafuwa wa farahu amma wannan din in har kaga ya kai ma karshen fatar kunnansa to ya bashi da in ya bashi kenan in ya ga dama kuma yana aske shi in ya ga dama kuma yana tifke shi sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan yace azhal launi a wata ruwa kuma azhar launi mai ban ƙayan launi ne wasi ne mai yalwataccen goshi ne a zajjal hawajibi mai kwantaccen gashin gira ne sawabiza amma kuma gashin giran a cike yake an zuba maka shi ya kwanta kuma ya cika daidai inda ya kamata gashin giran ya cika bai bar wani waje da zaka ga babu shi ka san wani sai ga gashin giran daga farko amma an zo karshe kuma sai kaga kamar an aske karshen wani kuma daga karshen ne yake yawa kamar an aske farkon wani sai kamar an yanke tsakiyar to shi gaba ɗaya a ciki gashin giran yake wannan ma ita ce mafi tsadar sifa ta gira sannan ah, sannan yake cewa tsakanin girarsa ta dama da ta hagu akwai wani irkun wata jijiya ba a ganin jijiyar sai maza'ar sama ya fusata da ya fusata sai ta wata ra'ayyar jijiya ta ratsa ta ƙara masa kyau ta kuma nuna halin da yake ciki na fushi an taɓa Allah wata ana to ka ko ana aka tsaya min anfasikun wanda ya fiku tsada ta fuskar halitta kawai sannan yake cewa aqnal irni sannan ne tasashen goran karan hanci goran karan hancinsa a tashe yake a tsaye yake dodar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu nurun ya'luhu kuma da ka hango shi sai kaga wani haske ya dare ya dare daram a fuskarsa ya'tibuhu man yata'allamuhu ashamma wato man ya ta'ammalu duk wanda ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hasibu zai tabbatar da cewa a sharma Allah sama mai hanci yana da hanci kaza ko wanda yana da kananan kyauke ka nutsi ka ne sai ka gane kai wa fa ashe yana da hanci to shi kawai kana kallon sa zaka san cewa wannan Allah ya masa hancin da bai kowa ba kasal lihiyati manzon Allah sallallahu alaihi mai gazar-gazar ɗin gashin gemu ma'ana cikakken gashin gemu wanda ya cika haɓarsa za ka iya in aka ce ka kamo shi sai ka tattaro shi saboda cikarsa sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kassan liliyati haka gemu sai duk yadda za ka yi tawili ba kai saka ce ma ba Allah ba shi da gemu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ad'aja sannan mai gwada-gwada ramin ido ne inda aka sanya idan idon idan nasa ramu to haka yake mai gwada-gwada ne wanda asali in za a sifanta manzo Allah sallallahu alaihi sai an tsaftace lafuzan da za a yi amfani da su da haka hatta irin waɗannan hadisan ma idan ba Allah ya sa kamar malaman mu Allah ya gafarta waɗanda suka mutu a cikin su da rahama musamman malaman zaure sun fi kowa iya fassara waɗannan hadisan saboda Allah ya ba su yalwar kalmomi ba sa maimaita ba sa maimai domin za ka ga wayansu in ba wata ba ka faɗi waccan sai kuma ka ga wata sai ka ƙara faɗarta kaga ka maimaita kanka kenan alhali kuma kowace daban domin yanzu a jikin ɗan adam kawai a ce ka bambanta tsakanin kwiɓi da kwankwaso da katara da mara wani duk zai sai abu ɗaya ne ka bambanta tsakanin kunci da kumatu da daƙuri da kundukuki wani zai ce duk ɗaya ne kuma kowanne yana da irin kamarsa yana da abin da yake yi kuma halitta ce ta daban ka ji abin da yake cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama yawa kaddai khaddain sannan maza Allah sallallahu alaihi sallama mai gangararren kundukuki ne kundukuki shine inda hawaye yake sauka mutum zai kuka inda waskane yake fitowa idan ana yin sanyi daga daidai inda yake fara fitowa dan kurji kurjin nan na fuska to nan ne ake cewa kundukunku to na nasa sallallahu alaihi wasallama bai yi tudu ba ta yadda zaka ga fuskarsa ta yi wani shan faranti a a gangare yake shine sahal al-khaddain mai gangararren kundukuki ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dali'an fani sannan kuma mai yalwar shatar baki ne ya ka bakinsa ba ɗan tsurs ba ne kuma ba ƙato ba ne ba ashina ba kuma yana da ruwan mushirya a bakinsa mufallajil asnani sannan akwai maraba tsakanin haƙoransa na gaba ta inda mushiryar ta fito sannan yake cewa ah, kana unuquhu ka anna unuquhu dumyata jidu idan ka ga wuyansa kai ka ce wuya ne na irin diyar roba da ake cewa kasan aka tashi yin yar tsana ko mutum mutumi sai an shata layi wajen yin wuyan yadda ka san an fi iya wuyan fiye da komai to shi ka fi gani yana da kyau ko to in ka hango wuyan maza Allah sallallahu alaihi wasallama wane wannan wuyan saboda kyawun miyansa, sallallahu alaihi wa alihi sallama fi safa'il firdati kuma farin sa irin farin zinariya ne mu'tadil al khalqi halittarsa daidai wa daida ce badinan sannan anan sama jika jika ne an ce jika jika wanda ba mutashe ba ba lukuti ba to mazala sallama jika jika ne badinan jika jika ne mutamasikan sannan gaɓoɓinsa duk a harhaɗa suke baya tafiya jikinsa yana rawa sawa albaɗan wasadari da ƙirjinsa da cikinsa daidai yake wani ƙirjinsa bai yi gantsarwa ba irin ya turo gantsarwan nan sannan kuma cikinsa bai tulluko ba don haka ba za a sa baya da cindi bai ma taɓa cin abinci ya cika cikinsa ba ballata nan mai yi bai haɗa hanya da wannan ba sallallahu alaihi wa sallam fasiha sadari mai yalwar ƙirji ne a zahiri in ka ga kirjinsa yana da yalwa domin zaka ga an ce ba'i da ma bainal manki baini tsakanin kafaɗinsa guda biyu akwai tazara to haka zalika kuma mai yalwar kirji ne a ma'ana domin shine zaka taba shi yi masa abu kuma ya haƙura in je shi ka taba din sai dai in addini ka taba to anan ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi baya haƙura in addini aka taɓa ba'i da ma bainal manci ne zakmal karadisi sannan alkaradi su ne gaɓoɓi irin gaɓar kafaɗa gaɓar kafaɗu gaɓar hannaye to manzala sama mai ɓaragen gaɓoɓi ne zakam shi ne a ce kasan an ce mai ɓarage shi ne ba 'yan ƙanana ne gaɓoɓin nasa ba cikakku ne kuma wadatattu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhmal karadi anwar almutajarridi duk inda ya fito fili a jikinsa to kuma ya zaka ganshi ya haske an gane kun ga mu yanzu misali in ka kalli mutum ka ga fuskarsa to da zai je wanka shi kansa ya cire kayansa sai kaga cikinsa da jikinsa inda baya fitowa ya fi haske ya fi kyau ko saboda nan ne rana ba ta tabawa nan ne yake kullun a rufe a wanke a shafe da mai to shi ku annabi in inda ya fito din ma a jikinsa wanda ake iya gani da ido to nan din ma haske ne da shi kwarai da gaske anwar ko da ya zanto ya fi na kowa kyau ko kuma ya zanto har ya ma fi abin da ya buya a jikin nasa sallallahu alaihi wasallam anwar mutajarridi ko al-mutajarradi duka ya halatta Mausulu ma baina al-lub wa surrati bi sha'rin yajri kal khatti sannan tsakanin kirjinsa sallallahu alaihi wasallama zuwa inda cibiyarsa take sallallahu alaihi wa sallama akwai wani gashi wanda ya taso dan ziririn gashi yadda ka san an masa ado da shi zuwa ƙarshen inda aka sifanta kamanninsa sannan aka kama sifofinsa na halaye da ɗabi'u a cikin hadisi ce kanar so sama mutawasil al-ahzani kullum manzon Allah sama damuwarsa ta yau ita ce ta jiya gobe ma ita ce ta yau saɓanin mu in ana wa'azi ana faɗar azaba za ka ga mutum a cikin damuwa haka ne ko in ana faɗa maka irin halin da al'umma take ciki sai ka koma cikin a ganka yi kalar tausayi amma kuma da an koma in an jima idan manchester za ta yi bar da real madrid sai kaga kuma kamar ba kai ne na biya ba da an je kasuwa kuma an samu wata riba ga wani ma har rawa yake kamar ba shi ne na ɗazu ba to amma shi annabi sallama wannan damuwar tasa <coughs> kullun yadda ka ganshi haka yake akan al'amarin Allah akan damuwar al'umma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <coughs> da'iman fikir kullun a cikin tunani yake ba ran da manzo Allah yake shagala laysat lahu raha ba wani lokaci da ya ware na wasa wai ko bari ya huta yana da weekend manzo Allah ba shi da weekend yana da wani vacation bari ya tafi holiday ba shi da wa'annan a rayuwarsa bari ya yi biki tun daga jakata wajen zama ya yi wani biki ko ya yi bikin haihuwarsa ko ya yi bikin ranar da ya isra'i da isra'i ko ya yi kaza shi in ka gama za Allah ya yi biki to an ce akwai lada ne a cikin bikin ko kuma wanda Allah ya masa izini ya ba wa al'ummarsa dama ne su amma su ma bai dau wata rana ta hutu ba ko ya je wajen kallon kiɗa haramun mazala bai taɓa zuwa ba wanda kaji an rawaito wanda Allah ya kaddara aka sauƙaƙa wa al'umma ne kamar wanda mutanen Habasha suke yi ranar Idi kamar wanda ya ga na Aisha ana yi kuma shi ma baka ji an ce gashi yana tsaye a wajen ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ba shi da lokacin hutu wala ya takallamu fi ghairi haja kuma in za ku zauna da manzo Allah sallama ko awa nawa za ku yi ba zai magana ba sai in buƙatar magana ta tashi shi ba ba mai kauɗi bane ba mai ɗimi bane ba mai zuba ne ikurna ba sallallahu alaihi wa sallam tawilus sukut mai yawan kawaici ne kan kaji ya furta kalma ɗaya za a daɗe yaftatahu ta kalam wa yahtatumuhu sallallahu alaihi wa ala wa sallama bi ashdaqihi wa yatakallamu bi jawami' al-kalim zuwa karshe ne ko ko magana ne zaka ga yar magana ta ba ta da yawa ta fuskar kalmomi amma sai zuzurutun ma'ana to in ka haɗa waɗannan abubuwan su za su tabbatar maka cewa rasulun min anfasikum dinnan wa in kanat qira'ata tafsirin amma haka ne manzo Allah sama anfasun nasi ala al wa ashrafuhum sannan kuma in fassara ta bi min anfasikum din ay min afdalikum wanda ya fi ku falala gaba daya wane ne aka hada sunansa da sunan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ce la'ilaha ilaha illallah za ka ce mai muhammadun rasulullah in ka ce ashadu allah ilaha illallah za ka ce me ashadu anna muhammadun rasulullah idan ka kyautata tauhidi ga Allah ka zama cikakken muwahidi ka watsar da shirka tofar ka yi ci rabi rabin kuma shi ne ka zama cikakken ne biyayya ga Annabi sallallahu alaihi sallam, ya ka ba wanda aka yi wa haka sai shi kaɗai sannan in ka tara mutane gaba ɗaya annabawa su suka fi kowa haka ne ko to shi kuma a cikin annabawan kuma mursalai manzanni su suka fi annabawan a cikin mursalan ma sai aka ɗauki ulul azmi minar rusul da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sassa shi kuma aka fifita shi akan kowa kaga kenan min anfasikum min afdalikum kama sai a cina insha Allah sannan a rayuwar duniya ba abin da yake sa ka zama kafi kowa sai yi wa Allah da'a da bauta to ba a taɓa yin wani ɗan adam mai yi wa Allah da'a ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kwana yana sallah yana sallah saboda tsabagen sallarsa ƙafarsa saboda yawan taruwar jini sai da ta kumbura ta ɗururuwa ka suranta abin da zai sa ka ta kumbura ta ɗuruwa ba kawai kawai saukan mai da kumburan yi ba a'a tsabagen tsayuwa ne jini baya kaiwa ya komo a wurin kafar har ta kume jini ya haɗu a wurin har ta kumbura ta ɗuruwa har ya kai yana yin ciwo a wurin amma ciwon baya hana shi tsayuwar har sai da matansa suka ce ya rasulallahi ka bari mana haka ka huta Allah da kansa sai da yace ma alaikal alaykal da tashka, maza Allah yace musu afala akunu abdan shakuran to kaga yafi kowa falala kenan ta fuskar ibada ta fuskar tsoron Allah da kansa yace ana a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya na fi ku sanin Allah gaba ɗaya kuma na fi ku jin tsoronsa na fi ku sanin Allah gaba ɗaya kuma na fi ku jin tsoronsa kuma a hakan ne idan ya ga hadari ya haɗo baya zama ya dinga shiga yana fita kenan ya dinga shiga yana fita kenan aka ce ya rasulullah kana nasu idara awul al tabsharu mutane in sun ga hadari suna munna kai kuma sai mu ga kana shiga kana fita da alamar a tsorata kake kamar mutum ne yanzu ka kaddara dan da ya fi so ko matarsa da yake kauna ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa an shigar da shi ɗakin operation za a yi masa aiki a wata cuta mai haɗarin da ba a cika tashi ba in an shiga operation din nan ya za ka ga mutum a lokacin ya kasa zaune ya shiga ban ɗaki sai ji abin da ya je ban ɗaki ma kamar baya ji ya fito ya yi kamar zai je mota ya dawo yana ta hamma kuma gashi ba a bar shi ya shiga ba kaga aka za ga mutum ko to kullum in aka yi hadarin haka manzon Allah yake aka ce masa ya rasulullahi saboda me yace saboda bana ba zan amince da cewa wai ruwa ne kawai zai sauka ba mutane akwai mutanen da suka ga hadarin suka ce haza aridu mumtiruna wannan girgije ne da zai zuban mana da ruwa Allah ya ce bal huwa masta'jaltum bi abinda kuke gaggawar zuwansa kenan rihun fiha azabun ali to kana jin tsoron kar mu ma Allah ya sauka mana da wannan da Allah akwai mai tsoron Allah da ya kai manzo Allah sama haka yake Qur'ani zai karanta kawai ma'anar ta da cikin jinsa ya fashe da kuka in yana kukan ana jin ba kuka yake irin namu ba oh kai ta kurma ihu shi ba haka yake ba ba haka yake ba kukan gaske ne ka san ai yanzu mata an suka dawa ba su iya maka kukan ƙarya ba ba ga suna ana ganin su a tiktok a waye ba ka gama ta tazo wata ba ma sai ta saka mentalitam ko raf ko waye a fuskarta ha kawai in aka ce wancan yi kuka tana ma dariya za ta yi maka kuka wani kuma in yana so ya kuka sai tauna albasa sai kawai hawa ya ga yana fitowa ko to amma kukan gaske shi ne wanda zuciyarka ta yi shi domin in kuka yi kuka har ji za ka yi a dinga jin kana fitar da wani huci to shi annabi sallallahu alaihi in ka zo kusa da shi ka tsaya to kamar mutumin da yake fama da irin ulcer nan ce cikin sa ya fara kugi ka sa akwai wanda kana kusa da shi zaka dinga jin hmm, ana kaiwa da komowa rikici ya barke a cikin cikin ko to shi kirjinsa ne za ka ji kamar an ɗora tukunya tana zaɓaɓɓaka haka za ka dinga jin tafasar kirjin nasa saboda tsabajin tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa da ba azaba fa za a yi maka fa ya san fa shi yana cikin kuma ba za a yi muku azaba ba kuma kana Allah li yu'azzibakum li yu'azzibahum wa anta fihim amma shi din tsoron Allah yake saboda tsoron Allah na na aisha ta ji shi yana allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayk anta kama asnaita ala wannan duk ina kawo muku ne zuwa na taɓa kawo muku duk hadisan wannan abun da hadisan wani ya rawaito daga wani ya kai kawai tardi nake muku saboda yanayin lokaci dan mu fassara wannan qira'a ta farko min anfasikum kafin mu zo mu fassara min anfusikum din me take nufi sannan kakan samu matsayi da falala in ka zama mai haƙuri da juriya ba a taɓa samun mai haƙurin manzan Allah sama ba mahaifinsa ya rasu kan a haife shi ya haƙura mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan shekara shida ya haƙura kakansa da yake ɗauke da shi wanda ya maye gurbin mahaifinsa ya rasu ya haƙura matarsa ta rasu khadija wacce bai san wani wanda ya gwada mara gata da ƙauna irinsa ba ya haƙura baffansa da ya kewaye shi da kulawa ya rasu ya haƙura sannan 'ya'yansa ɗaya bayan ɗaya suka dinga mutuwa ɗaya ce bata mutu a rayuwarsa ba ka tambayi wanda aka taɓa masa mutuwa ka ji yayi ji da ɗansa ya mutu ka tambayi wanda yake san ɗansa sai ɗan ya mutu ka ce don Allah ya ake ji in ɗaya mutu amma tun da kaje ka taɓa jin an rawaito manzo Allah ya yi raki saboda ɗansa ko ƴarsa ta mutu Alƙasin ya rasu manzo Allah ya haƙura shine awwalu waladihi fatar. sai dai ya kukan ida kawai amma daga ranar ba za ka ƙara jin ya yi raki akan mutuwar ɗansa ba sannan abdullahi wanda ake ta masa abbayyar shi ma izu irasu sannan ana dawowa madina ruƙayya a shekara ta biyu ta rasu bayan nan ummu kalsum ta bita bayan nan zainab ta bita bayan nan an haifa masa namiji ibrahim yana munna yana munna an kai shi reno aka ce mai bashi da lafiya maza Allah ya tafi cikin hanzari da sahabbansa ya ɗauki yarin ya rungume shi yana masa addu'a a hannunsa ya cika kawai aga maza Allah hawaye ya fito masa ya zubo masa amma duk da haka sai ce innal la tajma wa innal kalba la yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb amma duk da haka yace wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun mun damu da rabuwa da kai amma ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah ya ce so wanda zai ɓirge Ubangiji ba a taɓa samun mai ambatan Allah ba irin sana na Aisha da tafi kowa kasancewa tare da shi take cewa kana Rasulullah salama ya zukurullaha ala kulli ahyanihi ko yaushe Abdullahi dan Umar yake cewa za mu tsaya da Annabi sallallahu alaihi wasallama sa'a guda in kunna uddu li rasulillahi sallallahu alaihi tsayuwa da kai da shi kawai kana mai magana ko kana jira ya maka magana yace muna ganin bakinsa yana motsawa muna gane yana cewa Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wannan baya cikin routine dinsa na kullum fa baya cikin al'azkar din da dole sai yayi su a'a wannan wani ƙari ne wanda ma kawai lura suke yi a tsayuwa ɗaya kawai yayi ɗari can an jima ma wani abin ya haɗa ku da shi in dai ba magana yake ba to ambatan Allah yake Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim haka yake ba a taɓa samun mutum mai koma zuwa ga Allah irin sa ba komai Allah yake komawa Salamatu ibn al-Aqwa ai wasilatu ibn al Allah ya kare da a gare shi yana cikin ahlus suffa Ya ce wata ran mun yi azumi mun kai azumin ba mu samu abin da za mu ci ba dama in mun kai azumi fitowa muke cikin saba a nan sai wani ya zo ya ɗauke mu je mu sha ruwa da shi to ranar nan dai irin ba a yi ta'a ba Allah ba yanayi ana ta jira gashi kuma masu iffa ne da kamiya ba za su je su roƙa ba ba wanda ya zo ya ɗauke su suka haƙura sai suka yi ɗore ba abin da za su yi buɗe baki ba abin da za su yi sahur suka kame mutuncinsu suka ci gaba da ɗore gari ya waye suka yi azumin nan suka sha wahala suka sake fitowa inda suka saba ba samu wanda zai ɗauke su ba sai da suka ƙara yin tsore sun kai kwana na uku suka ga ba za su iya jurewa ba suka ce mu tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji tausayi na manzo Allah za mu zo mu dubil mu'minina raufur rahim yana suna zuwa suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu me kuke bukata suka ce ga abin da ya faru ya rasulullah labari ta bashi ce to ku jira ya aika a je wajen wanta cikin matansa don Allah akwai abin da za a bawa baki ka ce wallahi ba mu tashi da abin da mutum halitta mai hanta za ta iya sawa a bakinsa sai ce a ƙarasa wajen wance haka aka dinga bin matan anan suma ba komai a gida bai taɓa aje wani abu a gidansa wai don amfanin kansa aka dawo aka gaya masa yana da abubakar yana da usman yana da talha yana da masu kuɗi amma bai koma gare su banan take sai daga hannun sai ce Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatika fa innahuma bi yadika la yamlikuhuma ghayru Allah ina roƙonka falalaka da rahamarka domin biyun nan a hannunka suke ba wanda yake mallakar su sai kai yana sauke hannunsa sai ga wani bako ya taho tin is da wata gasasshiyar tinkiya yace ya rasulullahi ta akai wai a kawo maka kyauta maza Allah ta yi murmushi ya ce ha za falalar Allah da muka roƙa ga ta nan ta fara zuwa wannan taziru rahmatahu kuma muna jiran rahmatahu اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما غيرك mutum ne mai taka tsantsan ba a taba samun mai taka tsantsan irin sa ba ya shigo gidansa cikin matsanancin yanayi na yunwa ya ju'an yana murgine-murgine ya koma dama saboda kamar yana jin motsin cikin a dama yake ya koma hagu haka yake yi sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai sai ya ga dajino guda daya har ya dauka da murna zai dan sa a bakin sai ce kai ya tuna an shigo da zakka ta dabino ta yi dabinan zakkan nan ne ya faɗi shi kuma Allah ya haramta masa cin sadaka la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin ya ce wallahi ba don ina jin tsoron kar da zinan nan ya zama na sadaka ba ne da na sa shi a baki na saboda yunwar da nake yi lokacin ka yayi to ba shi mu lokacin namu bai yi ba amma lokacin mala abba yayi to a taƙaice yan uwana wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suka sa annabi sama ya zama shine anfasunna ya fi kowa daraja ya fi kowa tsada in Allah ya kai mu karatun gobe za mu ci gaba mu ji min anfusikum din waɗannan sifofin gaba ɗaya za mu rayu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar muna gani tare da ubangijin da ya gaya mana shi waye ya ka wanda duk bai kaunaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi asara kuma a yau ba wani laifi da cutarwa da wani dan adam zai maka irin ya kalli fuska ke ce ba ka tsauna a sallallahu alaihi wasallam ya gama cutar da kai iya ƙarshen cutarwa saboda ya mai da kai mahaukaci kai ko mahaukaci ka zo ka gaya masa wannan sifofin wallahi sai ya yadda cewa wanda yake da wannan sifofin ya ci a so shi a kawance shi duk abin da mawaƙa suka yi na yaban manzo Allah sallama ƙwararrunsu da wanda ma ba su kai wa'ancan ƙwarewa ba ai ba su ce komai ba inda za a haɗa abin da suka ce da haƙiƙanin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da haka kawai abinda zamu ce abinda Allah ya haska mana na sifofinsa cikin ayoyi da hadisai da maganganun waɗanda suka zauna da shi kawai a nan za mu taƙaita ba don muna jin cewa mun ƙura maleji ba sallallahu alaihi sallam. kashi yau ya dace da ranar juma'a kuma cikin ranaku masu daraja da ake so a yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wa sallama wanda da kansa ya roƙe mu akan mu yawaita salati gare shi kar mu manta sai mu ta salati gare shi domin da a ce irin ka ce ma ba abin da za ka yi sai salati gare shi kama manta da bukatun ka to da shi kuma Allah zai tattaro maka bukatun naka da wanda za ka iya faɗa da wanda ba ka iya ba ya biya maka wadaka a yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam